A wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun shugabanta mai shari'a Buba Muhammad, kotun tsarin mulkin Nishar ta bayyana cewa lalle ne ana iya ɗaukar annobar cutar corona a matsayin wata babbar larurar da ka iya haddasa cikas a sha'anin gudanar da zaɓe. sannan ta ce rashin yi wa 'yan Nijar mazauna ƙetare rajista saboda irin wannan dalili ba zai shafi halaccin kundin rajistar ƙasar ba, to amma ya danganta daga yadda hukumar zaɓe ke tafiyar da ayyukanta na mai alhakin tsara zaɓe a cewar sakataren kula da harkokin zaɓe a jam'iyyar PNDS tarayya Abubakar Sabo. sanarwar kotun ta kawo ƙarshen dukkan wani cece ce a kan zaben ƙasashen waje. In Allah ya in harka ta komo daidai kenan kadi farsa majar kin ya ɓace ana iya zuwa a yi musu a nasu kuma a yi zaɓe na deputy biyar na diaspora su taho cikin assembly national. Jami'an fafutuka irin su Salisu Amadu na ƙungiyar Sovole Niger na cewa alƙalan kotun su nuna hikima wajen warware wannan kulli. Wani abu mun gode wa Allah don saboda ka san ita da kanta kotun ta gane wata ana so a mata ta bayan fage ita kuma dan aiki take da doka tana doka take tsayar da ita kuma ta karanta doka to me zaka ce tunda makarantar dokan ne suka ce ga doka abin da suka nihi da ita kenan duk abin da zaka kawo wata magana kaga kenan karambani ne ka yi da take haska fitila akan maganar shirya ayyukan rajistar zaɓe bayan lafawar annobar corona a ƙasashen waje kotun ta ce wannan magana ce da hukumar zaɓe kaɗai ce ke da hurumin tsara abin da ya dace. ko ni tana son yau ta yi abuja koko ta tai ghana koko ta yi nigeria koko ta yi horanshi koko ta america america ka su ko visa ma ba a samu don ka kenan ko kana son ka yi ba ka da hanya ka yi mu roki allah wanga ciwon ya hita duniya mutanenmu da a kasashen waje a samu a ta yi musu rejista su yi zaben deputan su biyar tunda babu wanda ya soke waɗannan depute nasu biyar. Masu rajin kare demokradiyya na ganin dole ne ɓangarorin siyasa su sulhunta juna ta yadda za a gudanar da zaɓe cikin nutsuwa. In ba a samu bakin zaren ba ba ba election. Shi ne magana kenan ka kara kaka raga. Idan ya zamanto wani ya yi ta'aliki aikin banza ne. Amma su 'yan siyasar su da kansu mun rikicewa abu suna iya maida shi ya tafi daidai kuma a samu tahiya daidai kenan a warware maganar gida tukan kanan a tsallaka a waje a nan gaba kaɗan ne ake sa ran yan adawa za su bayyana matsayinsu akan wannan lamari da ke wakana a wani lokacin da ya rage watanni biyar a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.